yau asabar sha biyu ga watan sha'ban hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da daya daidai da ishirin da hudu ga watan mai watan julai shekara ta dubu biyu da goma a ci gaba da karatun da muke gabatarwa a cikin wannan 'yan risala mai suna ru'usu a kalam fi ahkami siyam na waddah bin sa'id a sha'abi allah madaukin sarki ya saka mashi da alkhairi in ba manta ba mun shiga gaba ne na hudu da mala yake bayyana mana sunnonin azumi a inda yake kan yin bayani akan cewa yana daga cikin sunnan azumi ta'ajilul fitar gaggauta buɗe baki a duk lokacin da buɗe bakin ya halatta a yi shi to yin shi nan da nan gaggauta shi yana daga cikin sunna yana daga cikin karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan in mun fahimci wannan da kyau jinkirta sahur to bai daga cikin karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ba koyi ne da annabin ba dalili kan haka malam ya ce an sahal bunu sa'adin marfu'an daga sahal dan sa'ad as-sa'idi allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda daga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce la ya nasu bi khairin ma ajjalul fitra Lallai mutane ba za su gushe cikin alkhairi ba muddin dai suna gaggauta buɗe baki ma'anan wannan magana a zahiri yake a sarari duk lokacin da ya zama mutane sun zama masu biyayya ga allah da annabin shi to allah maraukin sarki zai ci gaba da basu cin nasara da rinjaye a dukkanin ɓangarorin rayuwansu na daga ciki gaggauta buɗe baki yana daga abin da ke kawo wa mutane alkhairai na duniya da lahira allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi mala ya ce muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi wa an abi hurairata marfu'an la yazalu ad-din zahiran ma ajjalu an-nas al-fitra لأن اليهود والنصارى يؤخرون a wannan hadisi da abu dauda da wani shi suka fitar annabi cewa ya yi addini ba zai gushe ba yana cikin buwaya yana cikin ɗaukaka muddin dai mutane suka rika gaggauta buɗe baki kenan bayan alherin da za ka samu kai a karan kanka to akwai kuma riba ɗoriya akan wannan shine ka zai samu ɗaukaka zai bunƙasa izza za ta kewaye wannan addini akan burbishin duk wani abin da ake bi da sunan addini sai annabi ya ce ba don komai ba kam sai don su yahudawa da kiristoci in sun yi irin nasu azumin to su suna jinkirta yin buɗe baki ne wannan ya sa 'yan shi'a suka yi kama ƙeƙe da ƙeƙe da iyayen gidansu su ne kiristoci da yahudawa domin su ma ba sa yin buɗe baki a sanda musulmi suke yi sai can dare ya fara rufawa a lokacin nan suke yi wannan ko ya saba makarantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana taba sai sai Allah madaukin sarki ya ce fakulu sharabu hatta ya lakum al-khayt al-abyad min al aswadi min al-fajr thumma atimmu siyama ila al sai a ce menene allailu shine rana na fadi an shiga dare kai ne malam bahaushe ka ce akwai yamma akwai almuru akwai wane ne akwai wane ne dare na farawa daga wannan sakan din to shikenan wannan lokaci sunan shi dare ina fatan mun fahimci wannan da kyau to sai aka ga shi wanda aka saukar ma da littafin aka umarce shi da ya bayanin shari'ar allah to yayi bayani yaya aikata sai ga aikin shi da ke fassara alƙur'anin sai ga umarnin shi da ke bayanin shari'an da allah yake so su kuma sai suka saba allah ya sauwaka dama wani ma wani malami daga cikin malaman su tambaya cewa shi'a inda yake malaman ahalus sunna ne gaba ɗaya babu 'yan shi'a to yaya zai rika yin fatawa yaya zai fahimci addini to sai wannan malami ya ce ka je ka samu malamin ahalu sunna ka tambaye shi abin da ya shige ma duhu duk abin da ya gaya maka to mu kuma a kan kishiyan shi muke mun fahimci wannan da kyau ko kenan in ka je wajen malamin ahalu sunna ya ce maka allah ɗaya to su a wajen 'yan shi a kishiyan haka suke ko kuna fahimtar wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya kiyaye akan wannan malam ya ce wa fihi mabahith akwai wasu ƙarin bayani da bincike-bincike da za a faɗakar a shiryar a an karar da kai wakatul iftari Malam ce za a yi bayani dalla-dalla dangane da lokacin buɗe baki da yaushe ne ake yin buɗe baki Malam ya ce gurubu shamsu shine daga zaran rana ta faɗi shi yasa malaman fiƙin malakiya suka ce fala taghtarra bi daw'iha wannan haske da kake ganin yana raguwa bayan faduwar rana to kakka rudu da wannan indi kursu shams asalin kwallon ranar ya faku to shi ke nan a hadisi annabi ya ce faƙad aftara sa'im malam ya ce an umara bunul khattabi radiyallahu anhu kala marfu'an wannan hadisi sayyidina umar dan khattabi ne ya ruwaito shi daga annabi annabi ya ce iza aqbala al min hahuna duk lokacin da dare ya fuskanto ta nan wa adbara naharu min hahuna yini kuma ya juya ya bi ta nan wa gharabati shamsu rana ta ɓace rana ta faɗi faƙad aftara sa'imu haƙiƙa azumin mai azumi ya kare ka ci wani abu baka ci wani abu ba daga faɗuwar rana azuminka ya warware sai dai daga nan ne za a tantance kai ahalus sunna ne mabiyin annabi ko ko kai ɗan bid'a ne wakilin yahudu da nasara muddin ya zam ka yi buɗe baki daidai da sanda shi mai wanda aka aiko da addinin ya ce to sai ka zama musulmi na ƙwarai wanda ba zai gushe ba cikin alkhairai kuma kana ma addinin ka fatan buwaya da ɗaukaka da bunƙasa muddin ya zam kai ɗin nan ba kai buɗe baki sanda rana ta fada ba kenan kai ɗan adawa ne da ci gaban addini kai ɗan fito na fito ne da sunnar annabi sannan alkhairai sai dai ka ji labarin wasu suna su allah ya sawaka wannan hadisi mala ya ce rawahu bukhari al-imam al-bukhari ya ruwaito shi ala ayyi shay'in yakun gaba na gaba malam yake cewa to wannan buɗe bakin to da me za a yi shi ya ce alar ratobi fa'in lam yajid fattamr fa'in lam yajid falma in so samu ne ka samu fruits ‘yan ‘ya'yan itatuwa ɗanyu gwaiba ne ayaba ne abarba ne kashu ne da sauransu kai buɗe baki da su shi ya fi in ba su samu ba sai ka samu busasshen abu misalin dabino in wannan bai samu ba to sai kai buɗe baki da ruwa fa in lam yajid in ko ruwa bai samu ba to fa bi ayyi ta'amin aw sharabin sai kai buɗe baki da kowane irin abinci ya sawwaka da kuma kowane irin abin sha ya sawwaka kenan in so samu ne kakka fara buɗe baki da lemun kwalba ko da lemun zaƙi wanda ake zubawa a cikin kwalabe da sauransu irin su kunun aya da dai sauransu sai in ba a samu waɗancan abubuwan ba waɗannan buƙatun ranka to sai ya biyo baya ina fatan mun gano ba cewa kai bai halatta ka sha jinja ko ka sha zobo ko ka sha kunun aya a ya halatta amma so samu fara buɗe baki da waɗannan abubuwan da aka ce kenan babban bala'in da ke faruwa a kan al'ummar musulmi maimakon azumin watan ramadan ya zame mana ibada ce ta zumunci imu-imu duk lokacin da watan ya zo sai mu sauke farashin kaya warwas a mu sai lokacin da watan ya zo ne sai mu tsawwala ma kaya farashi saɓanin abin da kafirai su suke ana cewa yau lokacin bikin al'adan addininsu ya zo to shi kenan duk wani abu wanda yake da wani tsawwalallen farashi sai a zabtare shi an zo za a yi bonanza kenan amma mu kuwa a lokacin ne mutum ɗan sukarin da musulmi za su yi amfani da shi ya kama ya ɓoye ɗan man da za a yi amfani wajen soye-soye ya kama ya ɓoye yan shinkafan a ɓoye gero a ɓoye komi da ka sani hatta dabino shi ma ba a bar shi ba sai an ɓoye shi wallahi ana cewa yau ramadana ya tsaya hatta playbo wannan da ake dan barbaɗawa dan ji kanshi kanshin ayaba abin da za a kurɓa to sai sun ƙara mashi kuɗi jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa kake ganin har yau masu arzikin mu ba su da tausayi ba don komi ba sai don ba su ji tausayin na ƙasa da su da allah maraukin sarki ya ba su dama a kansu ba annabi ko cewa yi duk mutumin da allah maraukin sarki ya ba shi dama bisa ga al'ummata ya tsananta masu to allah ka tsananta mashi yana daga cikin tsanani da allah zai ma allah ya hore maka komi ya baka lafiya ya baka arziki ya baka dama ya baka duk wani faɗi tashi da za ka yi da dabarbarin nema amma kuma sai ya hana ka daman tsaya ma addinin shi ai babu bala'i a duniya irin wannan ka mutu ka je lahira allah maɗaukin sarki ya ce ba kai komi ba domin yana da ka tambaya mafi mahimmanci da za ka ansa kafin isan ka filin kiyama kenan a san da ka fito daga cikin kabarinka tambayoyi ne guda hudu masu wahalan gaske amma ko masu sauki za a tambaye ka dangane da ƙuruciyanka gurungun sannan a tambaye ka dangane da ayyukanka da kai kaf sannan a tambaye ka dangane da gudunmawan da ka ba addinin musulunci sannan da dukiyanka ina ka samo ta ina ka batar da ita kowa ya shirya ya kamata ce idan watan ramadana ya tsaya komi zai zama zan sauki ne wani zai ɗibi millions ya je kudu inda ake samu waɗannan kayayyakin marmari ya shigo da su in da ana siyan ayaba nono guda ɗari biyu ne yanzu ya mai da ita naira hamsin a ce saboda me ya ce saboda alfarman watan ramadan wata ne da allah madaukin sarki shi kan shi yake zan aljanna a wannan watan allah da kan shi ya kulle gidan wuta an buɗe gidan aljanna an ɗaura shaidanu ana ta 'yantar da baya zuwa aljanna kai kuma a wannan lokaci ne kake tsananta wa mutane a lokacin ne allah yake bayyana akwai wani dare wanda darajan shi da falalan wannan dare daidai yake da watanni dubu kai kuma a lokacin ne kake son ka samu dukiya a jikin 'yan uwanka musulmi ka matsanta masu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malaminmu ke gaya mana cewa hatta a ƙasar su'udiya idan aka ce watan ramadana ya zo littafi wannan da ba buɗe ba ake da shi ba sai sun rage mashi farashi saboda alfarman watan ramadan mun fahimci wannan da kyau ko saboda alfarman watan ramadan komi sai an sauke mai farashi yadi ne takalmi ne duk abin da musulmi zai amfana kai hatta murhu wannan da za a aza abinci sai sun rage mai farashi kuma sai kai mamakin irin farashin da za a rage ba wai 10% discount a ina za a zabtar irin abin da ya shafi 75% ne kawai shi wannan abin da ya mallaka kenan gudunmuwan da zai ba addinin Allah gudunmuwan da zai ba al'umma shi ma farin cikin da zai nuna kenan da fatan Allah maɗaukin sarki ya san da shi shi ma ya yi ma bayan Allah ya yi ma al'umman annabi hidiman da zai iya yi amma ya lal'asaf asaf su ko al'ummanmu aka ne bitamamin allah maraukin sarki ya kiyaye Malik ce kala anas bin malikin radiyallahu anhu anas dan malik allah maraukin sarki ya kara mashi yarda ya ce kanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaftiru ala rutabat annabi ya kasance yana yin buɗe baki da 'ya'yan itatuwa ɗanyu qabla an yi salli kafin yi sallah kenan ana yin buɗe baki kafin a yi sallah kenan fa in lam takun in ko bai samu ba fa'ala tamaratin to sai mutum ya buɗe baki da dabino fa in lam takun in dabino bai samu ba hassa hasawatin min ma'in sai annabi ya ɗan kurɓi ɗan kurɓe kaɗan ina fatan mun gano wannan da kyau domin muddin ya zama za ka zo ka samu ruwa ka hambuɗa da yawan gaske yayin da ka zo yin buɗe baki to zai je zai tattare wajeje da dama so da dama ma ya kulle ma ciki yana daga abin da ke haifar da mutane matsala mai azumi in ya ce zai azumi ya dinga sha'awan abubuwa da yawa kenan kowa ya san haka dan samu dan kaza a tara musamman yara za ga sun tara abubuwa da daman gaske ka san mai jin yunwa akwai shi da sha'awa to lokaci na yi an kira sallah in ya je ya samu ruwa kuma sai ta ɗirka sai ruwan nan ya je ya ƙabe ƙabe ya ciki ko ina a cikin jikin cikin shi yasa aka ce ka kasa gida cikin ka gida uku kashi ɗaya ka ɗora girki ciki kashi ɗaya ka ɗora mai ruwa kashi ɗaya ka bar numfashi ya sakata ya wala to su ba haka suke yi ba kaga annabi tsotsar ruwan yake ɗan kaɗan domin sauran abubuwan da za a yi buɗe baki da su su samu mahalli shi yasa manzon allah annabin tarbiyya ne ko mun fahimci wannan da kyau ko ba abin da manzon allah bai yi magana a kan shi ba in ko ka ce akwai to zo ka faɗa allah maraukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi rawahu abu dauda wa gairuhu abu dauda da wani shi ne suka ruwaito shi wal iftar to wani irin addu'a za ka yi bayan buɗe bakinka mala ya ce za ka ce lahaba zama وابتلت الأرق وثبت الأجر allah Zahabar zama'u kishi ya tafi. Wa وابتلت الأروق jijiyoyi sun riga sun yi laushi sun yi taushi saboda an lausasa su an tausasa su da wannan buɗe baki da aka yi batal ajaru sannan lada ya tabbata insha allahu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya sa mu dace kowa ya haddace wannan addu'a ita ɗaya tilo yadda ka ji ta kaɗai ta inganta ina fatan mun gano wannan da kyau zahaba zama wa tallatil uruq wa thabata al ajru insha Allah wannan ita kadai ce ta inganta wancan da ake cewa Allahumma lakas suntu wa ala rizqa a ne ku wa bika amantu wa bika aslamtu ne ku wa alaika laka sumti din naman bata inganta ba ba hadisi bane ingantacce ya zo da ita wannan ita ce mai ruwa ya ingantacciya ina fatan mun gano wannan da kyau kuma kaga wannan ta fi sauki zahaba zama wa tallatul urub wa thabatal ajr insha Allah yakunu ba'da al-intihai min al-iftari wannan addu'an za a yi ne sai bayan kayi bude baki tsaf walaysa qablahu ba ana yin ta kafin bude baki bane Aufi fi bidayati ko kana farawa a tsaka sai kuma kana yin ta sai ka gama tsab sannan za ka yi domin shi ke tabbatar da zahaba zama ishin ya tafi wabtallatal oro gaɓoɓi sun samu ƙarfi ladan aikinmu kuma ya tabbata in allah ya so kuna gane wannan sai ga mutum ya rike da bino a hannu kuma yana zahabar zama ƙarya kake kenan azuminka ya ƙare da ƙarya a ishin bai tafi kuma ka ce ya tafi Jama kuna gane wannan sai ka yi buɗe baki ka na tsatsaf, sai ka ce zahaba zama wabtallatul oro wa ajiro in sha Allah قال Umar radiyallahu رضي الله dan umar allah ya ƙara masu yarda ya ce kanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya kasance idza aftara lokacin da ya yi buɗe baki don duk inda iza ta taso fi'ili madi gaba mun gano wannan da kyau ko sai ta mai da shi me ƙala sai annabi ya ce zahaba zama ishi ya ta yi wabtallatal oro jijiyoyi sun yi laushi wata batal ajiru insha Allah sannan ladanmu ya tabbata in allah ya so wannan hadisi rawahu abu dauda wa ghairuhu wala yadhhabu zama kishi bai tafiya wa tablatin uruq jijiyoyi su sami lausasuwa illa ba'adal iftar malai ce sai in bayan buɗe baki ne allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu gaba na biyar malam ya ce almuftarat abubuwan da ke lalata azumi abubuwan da ke karya azumi a na farko al'aklu wa shirbu ci da sha da gangar waljima'a da yin jima'i da gangar duk waɗannan suna ɓata azumi shi yasa malai ce muta'ammidan duk wanda yi waɗannan abubuwa da gangar to azumin shi ya kare kun fahimci wannan da kyau ko? waɗannan su kaɗai ne ke ɓata azumi ka ci ko ka sha ko kai jima'i da gangar liƙaunuhi ta'ala saboda fadan allah maɗaukakin sarki fal'ana ba shi ruhunna yanzu fa kun samu ku mu'amalanci iyalinku mu'amalan mata da miji wa ta ma ka taɓa lakum ku nemi abin da allah maɗaukin sarki ya tsara maku wakulu shurabu ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad har zuwa lokacin da farin zare zai bayyana muku min al-khaytul aswad daga bakin zare min al na bullowan alfijar ma'ana ku tantance hasken yini daga duhun dare thumma atimmu siyama ila al-layl daga nan kuma sai ku ɗora ku cike azuminku haddare kenan mu'amalantan iyali da rana tsaka sanda ake azumi bai halatta ba sai dai da daddare an halatta ma ci da sha a sanda ake tsakan azumi bai halatta ba da daddare ne wannan ya halatta gare ka kenan duk mutumin da ya ɗaya daga cikin waɗannan ababe guda uku to azumin shi ya lalace mala ya ce wa man akala au shariba au jama'a nasiyan kenan duk mutumin da ya ci ko ya sha ko ya jima'i amma da mantuwa fala yabtulu saumahu azumin shi bai lalace ba ala sahe min aqwali ahalil ilimi a bisa mafi ingancin fatoyin da malamai suka yi mun fahimci wannan da kyau ko duk wanda ya ci ko ya sha kai ko ya jima'i amma ya manta ramadan ne azumin shi na nan za ka yi mamaki ya za a ce mutum ya manta ya jima'i me yasa ba kai mamakin me yasa ya manta ya ci abinci ba ko kun gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ba mamaki sabon aure ne bai riga ya saba ba ya zo yana zakwaɗi shi ya manta ma yau ramadan sai ya gama dumurmusan janaba gaba ɗaya sannan sai tuna up to ke amarya baki tun tashin ni ma wallahi na manta mai gida to sai a ce Allah ya a je a wanka shikenan shikenan shikenan to me zai faru in kuma an kai sai a ce daya azumi bai baci ba kamar wanda ya ce shani da ramadana da mantuwa shi ma azumi shi na nan in ji manzon Allah mun ga ai malamai sun ce sai mu ce ayya kun makaro mu ba cewa muka yi muna bin annabi ya kamata ku gane wannan domin sunan shi ne ke cikin kiran sallah sunan shi nake cikin kalmar shahada Shi ne Allah cewa in ta tadu. shi aka ce falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatan aw yusibahum azabun alim Shi ne Allah ce mai yuti'ir rasula faqad ata Allah ko kun gano wannan da kyau ko to ga abin da ya ce malaman me za ku ce sai mu ci Allah ya saka masu da alkhairi sun yi kokari amma sun yi kuskure mala ya ce li hadisi abi hurairata marfu'an saboda hadisin abu huraira da ya samu daga annabi man aftara fi ramadan nasiyan mutumin da duk ya ci ko ya sha da watan ramadan da mantuwa ba a alaihi wala kaffara babu ramako babu kaffara akan shi rawahul hakim al-imam al-hakim an shi ya fitar da wannan hadisi malam ya ce wa man jama'a zaujatahu na nahari ramadan duk mutumin da ya sadu da matan shi rana kata a watan ramadan muta'ammidan da gangar wa huwa muqimun yana mai zaman gida ba matafiyi ba lazimahu umurun to ga wasu al'amura da suka lazimce shi dole sai yaye su awwalan alkaffaratu ala tartib zai yi kafara a bisa jeren giyan da kafaran ta zo da su ba wai jama'a an ce kai kafara kawai sai ka zaɓi mai yafi maka sauƙi ka yi ba ala tartib ake yin kafara Yadda Allah ya faɗa a jeren nan haka za a sauko da su kamar maganar rantsuwa ne da Allah ya ce la yu'akhizukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin zukun bima aqadtumul ayman sai ce fa kafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahalikum za a duba za ka yi ci da miskine goma e ciyar da su in ba zai yiwu ba aw kiswatuhum ko ka tufatar da su in ba zai yiwu ba sai me to ne sai azumi sai ya zo amma yanzu wanda ya ranzuwa sai ce azumi uku wannan can farkon fa in babu fa sai ce au ka yanta baiwa kuma allah maraukin sarki ya sa mu dace to sai malam sai yake cewa wahiya ita raqaba shine anan an ce ka yanta baiwa ne fa in yajid in ba baiwan mu shaharai shaharain mutatabi'ain sai kuma mutum ya azumin wata biyu da juna la yaftiru bainahuma illa limaradin bai da lasisi da bizan ya aje azumin face sai fa in rashin lafiya ne ya samai au safarin ko kuma ya shiga halin tafiya au uzurin shar'i ko kuma wani uzuri da shari'a za ta iya karba fa in lam yajid in wannan bai samu ba fa it'amu sittina miskinan to anan sai ya ci da miskine sittin min ghalibi qutil balad daga mafi rinjayen abincin garinsu li hadisi abi hurairah tawil saboda dogon hadisin nan na abu huraira fi qissatil majami ahla dangane da kissan mutumin nan da ya je sare da iyalin shi muta'ammidan da gangar wa huwa fi sahihaini hadisin shi yana cikin bukhari da muslim ai mun san shi ko tarihin mutumin da shi ya ce allah maɗaukin sarki ya jarabce shi da sha'awar mata to sai ya kan daga ki sai ya ce muddin ya sadu da matan shi to kaza kaza ya mata zihari ran nan ya dawo cikin dare sai zo sai ya samu matan ta yi wawan kwanciya ya ga abubuwa duk sun bayyana masha Allah shi kenan kawai sai je sa da ita shi ma abin nan dai, Allah ya kiyaye da sabu sai tambayi malaman kauye menene fatawa sai malaman kauye suka ce ina baiwa babu azumin wata biyar da juna babu shi da miskinai sittin babu to yaya zan yi suka ce sai kayi yi sai ya fahimci wal da khairun lahom laukanu kanu ya'lamuna madina ya tafi zama masa alkhairi da san san haka sai lallaba sai wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wanda ya je wajen manzan Allah baya tabewa min al abi ahana wa min al ummi arhamu a'id nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmada lan yunsha wala huwa yunsha'u daga shigan shi majalisar annabi sai ce halaktu ya rasulallah ya halaka ya halaka ce kai ba kawai me ya faru sai ce ai wa qatu alamra ati kaza kaza kaza kaza ai shine ga abin da ya faru kuma cikin dare je durmushi duk dai ga dai shi nan dai ya farfado magana da danyin su annabi ya ce matso me ya faru kana da wuyan da zaka yanta to mutum ne mai barkwanci haka mai ba da dariya sai ce ha manzo Allah ya da wannan wuyan mun mallaki wata wuya ba shi kenan in kai ne zai ka ce to gidanku kana wasa da manya shi manzo Allah baya haka sai ce to za ka yi azumin wata biyar da juna sai ce to ya rasulullahi na talatin ma an kasa to ballantana wata biyu duk wannan bala'in ma me ya saka ma ciki ba azumin ba ne kuma an ce a ƙara yin shi ce to shi kenan je ka ci da miskine 60 ce ya lallai kenan ina fatan mun gano wannan ce to jiya ma dai ban yi cefanen gidana ba baki biyu daga ni sai tana kasa cefanen abu ɗaya zai iya kuma ya riga ya ƙari, amma waɗannan abubuwan lallai shi dai ba zai iya yin su ba to sai duk abin da Allah ya ce yi shi ba zai iya ba inna dina yusrun addini addinin sauki ne addinin musulunci walan ya shadda dinu ahad illa ghalaba ba wanda zai tsananta addini sai addini ya fi ƙarfin shi sai koma gefe sai ya ci birki kun fahimci wannan da kyau ko sai aka kawo ma annabi kaza kaza sai aka ce gashi a wani ruwaya wani kuma sai aka ce tafi can wajen sa'in manzan Allah can ƙauye je ya ce a bashi yana tara zakan fidda kai yana zuwa ya hau kan ba da langari ya ɗaga ya iyu jama'an ƙauye suka taru ya ce to kenan wajen ku fatawa mai tsafi na je wajen annabi na samu fatawa mai sanyi ya ce ai maza ta zakan fit da kai aban kuma in ci da iyalaina wannan shine kafaran jama'a wannan shine manzon Allah fadainahu bil arwahi law kana yuftada fa kullum bihi ba'd ad-dalal qad ihtada mun fanshe shi da rayukan mu gaba ɗaya mu mutu a bar shi inda haka zai yiwu domin ai duk wanda kaga yana kan shirya albarkacin manzan Allah ne Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu Saniyan qada'u zalika al-yawm wajibi sai ya rama wannan yini li ziyadati abi daud fi qissati al-majami ahla saboda wancan ƙarin ruwaya da aka samu a cikin sunan abi dauda dangane da wancan mutum da ya sadu da iyalin shi fi nahari ramadan wa fiha dangane da saduwan da ya da iyalin nashi a rana tsaka na watan ramadan wa fiha a cikin sirra bidau da aka ce wa sum yauman kai azumin yini daya wastagfirillah sai kuma kai istighfari ko da ya rama azumin su ya tuba ina fatan mun gano wannan da kyau ba kawai a samu wani takadari shi sai ce to sai ne ba dai ce da miskinai ba ne to bari in yi abin da nake son in ne na gama sai in yi kafaran kuna fahimtar wannan da kyau ko akwai mutanen da suka mai da al'amarin addini da wasa irin wannan sai ce ba kafara ba ne sai a yi ya ɗauka an bashi lasisi ne je kai taɓar gaza irin yadda ka so sai kuma kai abin da kake so daga baya allah ya sauwaka mala ya ce wahiyar ziyadatun sahiha wannan karin da aka samu a ruwayan abu doda da ya ce wa sum yawman wastaghfirullah ziyada ne ingantacciya thalithan na uku at-taubatu wal istighfar wajibi ne mutum ya tuba ka bi sharaɗan tuba annadamu alama fata والنية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من عمره وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها واجبي سيكايسو kai nadama kai alhini abun duniya ya ishe ka dangane da abin da ka aikata da ya gabata na taɓargaza sannan ka ɗauki aniya da zumman cewa ba ka ƙarawa sannan aikin da kake kan aikata shi nan take na laifi ka janye tsaf kar ka ƙara walistigifar sigifar sannan kai istigifari jama'a tuba daban istigifari daban wai mutum sai tabka kazaman laifi sai ci astagfirullah ta ba kai komi ba har yanzu baka tuba ba istigifari kai wan nadam sannan sai yin nadama mala ya ce li ziyarta bi dauda almutaqaddima saboda hadisin wancan ziyarar da aka samu na abu dauda wacce ta gabata ba na biyu mala ya ce alƙai'u muta'ammidan yana daga abin da ke lalata azumi mutum ya ƙaƙaro amai da gangar bi ayi fi'ilin alƙaulin ya ga kowane irin aiki da kowane irin magana da kowane irin abu da zai iya ƙaƙaro aman kila ba maki yana zaune baya son a hiran abu kaza wannan abun na iya jawo mai amai sai ya zauna ya ta irin waɗannan hirace-hirace ilai ko sai aman ya zo to sai ya rama wannan yinin ko kuma ya sa hannu a baki ta kakaro aman aman ya zo to wannan shi ma ya karya azumin shi mala ya ce fa'an abi hurera ta marfu'an daga abu hurera daga annabi man zara a hulƙai annabi ya ce duk wanda amai ya rinjaye shi wa huwa sa'imun ya yi aman ba a bisa zaɓin shi ba falaisa alaihi qada wannan babu ramako a kan shi wa in istaqa in ko mutum ƙaƙaro aman ya yi falyakadi annabi ya ce ya rama wannan yinin rawahu abu dauda wa gairuhu al'imamu abu dauda da wani shi su suka ruwaito wannan hadisin jimon mala ya ce alhaƙanul giza'iyya ƙarin ruwa wanda yake ɗauke da glucose ƙarin ruwa da za a yi ma wanda yake wadatar da cin abinci irin wannan ƙarin ruwan shi ma yana ɓata azumi wa hiya bi ma'ana ta'ami wa sharabi wannan irin ƙarin ruwan ɗaya yake da cin abinci da abin sha kowa ya san haka in mara lafiya bai iya cin abinci sai a juna mai ƙarin ruwa abincin duka mun gane wannan kwantitin da abinci ke ɗauke da shi na sa gamsuwa da tsare jiki da sauran abubuwa to duk yana cikin wannan ƙararruwan, ruwan kana azumi aka yi ma irin wannan ƙarin ruwa azumi ya dargaji. ba duka ƙararruwa ruwa ba ne duk ƙarin ruwan da bai ɗaukan ma'anan abinci ne to bai karya azumi ba sai ce falaha huma to wannan ƙarin ruwa yana ɗaukan hukuncin ci da sha da ɗaya ne malam ya ce khuruj damil haidi wan nifas fitan jinin haila da kuma jinin biki waɗannan duk suna ɓata azumi wa haza bi ijma'il ulama' wannan dukkanin malamai sun yi ijimai a kan haka ha alhijamatu malam ya ce haka ma ƙaho liman ya ufu bi sababi ha ga duk wanda zai samu rauni ya kasa dangane da wannan ƙaho da aka yi mai saboda an zuki jini a jikin shi shi ma bai halatta ba haka kyautan jini kana azumi muddin kasan aka ja jini a jikinka wannan zai haifar maka da rauni zai haifar maka da galabaita to bai halatta ba mala ya ce wa haza ala rajih min aqwalil ulama wannan fatawa a bisa mafi rinjayen zantuttukan malamai ne aka yi ta jam'an bainal adillati saboda tattara dalilan da kowane bangare ya kawo sai aka ga dalilan masu cewa in har an yi kaho za a galabaita yana karya azumi to malam ya ce shi ne daidai wa min ha ma rawahu abu dauda an sauban na daga cikin dalilan hadisin da abu dauda ya ruwaito daga sauban daga annabi annabi ya ce aftar alhajim wal mahajum wanda yake yin kahon da wanda ake ma fa'ilin da maf'ulin da azumin su ya balle wa an sabitin albanani kala daga sabit albanani ya ce ila anas bin malik radiyallahu anhu an tambayi anas dan malik allah madaukin sarki ya kara mishi yarda a kuntum takrihuna alhijamata lis-sa'im ku manyan malamai cikin sahabbai ya anas kuna kyaman mai azumi yayi kaho faƙala sai anas ya ce la ba ma kyaman wannan illa min ajalid dafi sai dai in mutum ya san zai galabaita to anan kar yayi ina fatan mun gane wannan da kyau wannan hadisi rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya ruwaito shi sadisan na shida daga cikin bayanai dangane da gabobin azumi malam ya ce umurun la tuftar ga wasu abubuwan da ba sa karya azumi su kuma bayan da ka ji masu ballawa mala ya ce wahiyar lati lam yadulla dalilin sahihun ala annaha min muftarat wannan ko babu wani dalili tabbatacce da ya nuna cewa suna karya azumi mithlu kaman al'aqlu wa shirbu wal jima nasiyan ci da sha jima'i da mantuwa duk waɗannan in an yi su da mantuwa azumi bai warware ba in an yi su da gangar azumi ya warware to da mutum zai ci abinci ya sha abin sha da gangar ya zai yi a nan abin da nasi ya zo zai wannan ya shiga uku ba inda aka faɗo wata magana a kan shi wannan ya kaɗe inda duk za a miƙar mai da yini ba shi da ranar da zai iya samun wata rana extra na ramadan ya rama shi wannan ya shiga uku in ko jima'i mutum ya yi to ne zai yi kafara fara domin sheke da nassi kar wani ya ilhaƙin wani a ba cikin shari'a ya ce to ai ka zamana kai hankali in ka mutu kana ilhaƙin abubuwa cikin shari'a da Allah da annabi ba su kawo ba kana zuwa lahira ka zama abokin shari'a da Allah wuta zaka ci Allah shi kiyaye malai ce fiye ramadana wa gairi shin wannan ci da sha da ijima da jima'i da aka yi da mantuwa azumin ramadana ne ko wani azumi ba na ramadana ba to wannan bai warware azumi ba li hadis abi huraira marfu'an saboda hadisin abu huraira da ya samo shi daga annabi annabi ya ce idza nasiya fa akala wa shariba mutum ya manta ya ce ya sha falyutimma sawmahu to fa ya cika azumin shi fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi in ka ɗauki hadisi sai ka zauna lafiya kana bin yan bida sai su ce to wai karama mana kar a je lahira kuma a ce bai yi ba annabin ya faɗi magana kana tamba ba kai ba musulmi ba ne annabin ya faɗi magana har kana da shakka shi da allah ya yarda da shi kai ba za ka yarda da annabi ba yana daga cikin imani da annabi ta'atuhu fi ma amara wajtinabi ma naha anhu wa zajara wa tasdiquhu fima akhbara duk labarin da annabi ya bada sai ka gasgata shi duk umarnin da ya bada na ayi sai kai mai ɗa'a duk abin da ya tsawa ya ce kul sai ka nisance shi in baka kiyaye wannan ba to da kai da ba magujan garinku duk ɗaya ne kun gano wannan da kyau ko annabi ba abun wasa ba ne wannan hadisi muslim ya ruwaito shi wa anhu inda hakim marfu'an har ila yau abu hurara ya ruwaito da hadisi ya ruwaito hadisi da al-imam hakim ya fitar da shi daga annabi man aftara fi ramadana nasiyan fala qada'a alaihi wala kaffara duk mutumin da ya ci abinci ko ya sha abin sha ko ya jima'i da mantuwa da ramadana to wannan babu ramako babu kaffara a gare shi wani zai ce ka yarda da wannan sai mu ce ka gan mu da janjami ne ko ka ga cross a wuyan mu nima min yadda shi yasa duk wani hadisi da ke ƙauyenku ku ko kasa aiki da shi ku zo mana da shi ina fatan mun gane wannan da kyau za ku ga aiki da cikawa mu da ma zaman mu duniyan nan dan mu aiki da waɗannan abubuwan ne ai ina fatan mun gane wannan da kyau mu da ma hadisan suna ina ne za mu yi aiki da su ko malikiya ta san su ko ba da san su ba sarakunan gargajiya sun san su ko ba su san su ba yan sanda sun ba da izinin aiki da su ko da ba su ba da ba shin yan siyasa sun yadda ko ba su yadda ba shin kungiyoyi da dariƙoƙi da mazabobi sun san su ko ba su san su ba kowane ne bai sani ba kar Allah ma ya sa ya sani mu dai in mun sani to za mu yi aiki da su ina fatan mun gane wannan da kyau kuma za mu aiki ne a bisa ka'idan da Allah ya ce mu aiki da su kuma za mu aiki da neman yardan Allah madaukin sarki waɗannan da su da ire-irensu gaba ɗaya matakin da za su ɗauka ko sun makaro ina fatan mun gano wannan da kyau wai sai a kawo hadisin annabi sai a ce wai waye taba yake da shi to ba gamu ba shi hadisin annabi fa yana tabbata ne da kanshi ba sai wani ya yake da shi ba kar kowa ya yake da shi inda ya inganta in ya gitto wajen mu da amma mu yake jira kuma shi muke jira kaga za mu ne ta tadda mu je mu magana ya kare. allah maraukin sarki ya shiryar da mu ba khurujul qai'i bil ikhtiyarin amai ya kwace ma kaye shi ba kai ka kakaro shi ba wannan bai karya ma azumi li hadis abi huraira marfu'an saboda hadisin nan da abu huraira ya ruwaito daga annabi man zara'ahu duk wanda amai ya kwace mai wa huwa sa'imun yana azumi falaisa alaihi qada'un babu Rama kan shi wa in istaqahu falyaqdi in ko mutum ka karo shi yayi to fa ya rama rawahu abu dauda wa ghairu malu ce wa haza li siyami ramadan wa ghairuhu wannan fa azumin ramadan da wani shi hukuncin kenan ina fatan mun gano wannan da kyau na daga abin da wasu ke cewa wai shin idan mutum ya ci ya sha a wani azumin da ba ramadana ba wancan yana ɗaukan wannan hukuncin kaga ru'usa a kalamin ya baka ansa domin ya ce fi ramadana wa ghairuhu min siyami Allah madaukin sarki ya sa mu dace jimun al-ihtilam mafarki qala shaykh al-islam ibn taymiya rahimahullah shehun musulunci dattijan arziki ibn taymiya Allah madaukin sarki ya ji kanshi ya ce wa man ihtalama bi ghairi ikhtiyarihi lam yuftir bi ittifaqin nasi duk mutumin da ya mafarki ba bisa zaɓin shi ba kuma fahimci wannan kai ne ka ɗauki takarda na jima'i kai ta kallo kai ta karanta sai ka kwanta kai mafarkin wannan kai dama ka san ai aya haka ina fatan mun gano wannan da kyau kai ka san aya haka yan mata ne ya kama su a makaranta suna shan maganin mata irin wannan a kira su za a hukunta su ke kina da miji ne ta ce ba ta da miji shine wani malami mai barkwanci haka sai ce kaga fitina ko me hada ki da fetur baki da janareto <laughs> wato sannin gida da gobara ku kalla da kyau mutum ya su fetur niki niki galan guda shi kuma ba janareto ba to gobara zai tada tana shan maganin mata ba ta da miji me kenan zina kenan hatta shi kan shi maganin matan da matan auren suke sha ai bala'i suke sha kansu likitoci sun yi bincike likitocin nasara ma banda na musulunci tukun sun gano cututtuka kusan tamanin da wani abu mafi karanci shine kansa da yake kawo matan da ke amfani da wannan ka batta a bisa ɗabi'unta ta rika cin abinci mai kyau tana shan a to masha Allah ina fatan mun gano wannan da kyau allah shiryar da mu to duk wanda ya ci duk wanda ya kyakaro a mafarki irin wannan to kaga shi ya kawo fitina amma zuwa yi da kan shi ka kwanta sai ya zo ta wannan ba komi mala ya ce walau a darakahu na hari min ihtilami laylin ko da ko wani bangare na yini ya same ka da ragowar janaba na dare ba kai wanka ba na saduwa ne ko mafarki to wannan babu komi dalun irtikabul ma'asi afkama ma ayyukan laifuffuka ana azumi ba sa karya azumi mala ya ce fahiya wa in kana la tubtul siyam duk da aikata irin waɗannan ayyuka na laifi ba sa ɓata azumi li adami dalili alal butulan saboda ba wani dalili da ya nuna cewa azumin ya ɓaci jama'a mu fa 'yan ina ga dalili ne ba wani dalili lakinnaha tanqusu min ajrihi sai dai suna rage suna naƙasa ladan azumin wato kallilu min samaratihi sannan suna rage garaɓasan da azumi ke ɗauke da shi Allah allati a bayanu hafi qawlihi ta'ala wanda bayanin shi ya zuwa inda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya kira masu imani ya shelanta masu cewa an fallanta azumi a kanku irin yadda aka fallanta ga al'ummomin da suka zo kafin ku an yi haka ne lallai in kun bi kan Allah ta yin azumi yadda Allah yake so za ku samu cikakkiyar tsoron Allah da takawa to duk wanda bai kauce waɗannan abubuwan ba to duk waɗannan garaɓasan da azumi ke jawa na tsoron Allah shi ba zai samu ba kenan bai da bonus sabi'an kaifa yaqdi sa'imu yawmahu wai tukuna mai azumi ta yaya zai ƙara yinin shi gaba ɗaya yininka tun daga ɓullowar alfijir zuwa faɗuwar rana ya za ka ƙara wannan yinin ta hanyar kallace-kallacen fina-finai ta hanyar zuwa kallon ƙwallo ta hanyar herace-herace ko ko bacci ne za ka yi ta yi ya za ka ƙarar da wannan yinin mala ce a sunnatu lissa'imi an ya ƙadi yawmahu yawma siyamihi fi ta'atillahi lalle mai azumi a yi ƙoƙarin ƙare yinin shi gaba ɗaya cikin yi wa allah maɗaukin sarki ɗa'a min muhafazati ala salatil jama'a lalle mutum ya kiyaye sallah cikin jama'a wa mudarasatin lil qur'ani da ƙoƙarin darasin alƙur'ani ana ma tafsiri kana koyan ilmomin shi kana kaza kana tilawan shi waddu'a da yawaita addu'o'i wa zikir da yawaita zikirori sadaka da yawaita yin sadaka wal ihsan lil ibad da kuma kyautata wa bayan Allah wal bu'd anil ma'asi da kuma nisanta laifuffuka wa zunub da zunubai kalgiba kaman yi da mutane wan namima kamar hada rikici tsakanin mutane wa qawlu zur da yin maganganu na ƙarya wal lagawi da faɗin maganganun banza wan nazarul muharramat da kallon abubuwan da shari'a ta haramta ila ghairi zalika mala yace kai da wasu abubuwan ma da ba waɗannan ba wa qad kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza laqiyahu jibril fi ramadan annabi ya kasance sanda malaika jibril ke haduwa da shi a watan ramadan ajwad bil khair min ar-rihil mursala ai yafi iska kyauta ya fi iska ta taso alkhairi mun yi bayanin irin kyautan ko wani na shaƙa ya ce wani ka shaƙe man kowa yana samu kama fi haini kamar yadda ya zo cikin bukhari da muslim aikin da za ka yi a ramadan kenan alheri kyauta baiwa kyautatawa rawal bukhari an abi huraira marfu'an mallam ya da ƙaunar zur al'amala bi duk mutumin da bai bar ƙarya ko aiki da ƙarya ba falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu yo ba ruwan Allah da buƙatan barin cin abincin shi da shan abin shan shi da yi ya dai azumi za a rubuta yayi amma dai kuma gara basan da ake samu na azumi shi bai da shi wa radiyallahu anhu marfu'an daga dai abu huraira daga annabi nabi ya ce kan min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al da yawa daga cikin masu azumi ba su da komi na azumin sai dai sun sha yunwa wa kan min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa saharu ai da yawan masu tsayewan dare ba su da komi na ladan tsayewan daren sai dai bacci sun hana ido bacci saboda ba su kiyaye ka'idojin ba sallah dai sun yi azumi dai sun yi lala da falala da ɗaukaka da gafara da kaza da kaza fa to ba da su ba saboda ba su kiyaye ka'ida ba wannan hadisi ahmad da wani shi ne suka fitar da shi malam ya shela da ya kuwa da sanarwa ce fa ya bagi alkhairi aqbil kai mai neman alkhairin duniya da lahira ka fuskanto watan alheri yana dab wa ya bagi sharri aqsir ya kai mai nufin sharri kai kuma ka takaita ka ja da baya ka tuba ka bari ka koma ma Allah faminan na takwas mubahatu fi siyam abubuwan da suka halatta kana azumi ka iya yin yan kayanka wala dalil yamna ha babu wani dalili da ya hana yin su bal ba'daha ja'a dalilu ala ibahatiha kai sai dai ma wasu daga cikin waɗannan abubuwa dalili ne yazo ya tabbatar da su kaman asiwaku lissa'im mai azumi zai iya yin aswaki zaka iya yin brush wa huwa mustahabbun kai ma mustahabbi ne tiwalil yaumi ya ce diyinin ka za ka iya yanka kayanka li hadith saboda hadisin nan da annabi ya ce laula an ashukka ala ummati yau ba don kar in tsananta ma al'ummata ba la'amartuhum siwaki inda kulli sala da na umarce su da yin asuwaki a kowane sallah za su kenan kana da daman yin aswaki so biyar kenan a yinin azuminka mahala ya ce wa huwa amun fi kulli wakatin wannan umarni ya shafi kowane lokaci wa yashmilu ramadana wa gairuhu ya shafi ramadan da wani shi wa kullu ma wa Raga Filman imin holisa'imi duk wani ruwayan da ya zo ke nuna cewa wai mai azumi ba zai iya yin buroshi ko asuwaki ba fa wannan ruwaya ce mai rauni kama qala a ahlil ilmi kamar yadda wanda daga cikin malamai ya ambata ba as yasbihu junuban junuban mai azumi yana iya wayan gari da janaba ba laifi an aisha wa ummi salama radiyallahu anhunna anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama matan annabi aisha da ummu salama ba wanda ya isa ba da wannan shaidan sai su suka ce annabi kana yudrikuhu al-fajr alfijir na riskan annabi wa huwa junubun alhali janaba na tattare da shi min ahalihi na saduwa da iyalin shi da ya yi ta silo sannan sai ya wanka wa ya kuma ya ci gaba da azumin shi muttafaqun alaihi wannan hadithi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi dalun al-iktisal walau ba'da zawal kana dama ka rika yin wanka na sanyaya jiki ka dan watsa ruwa a kanka ko da ko bayan zawali ne jimun almadmadatu walisti shaq bila mubalaga za ka iya yin kurkuren baki da shaƙa ruwa amma kakka wuce gona da iri kakka ja yadda zai zarce ka ɗan ji ɗan sanyi a'a li hadisi laqit bin sabra marfu'an wa balik filistin shaq annabi ya ce ka kai matuƙa wajen shaƙa ruwa illa an ta kona sa'iman sai dai in azumi kake sai kai ɗan sama-sama rawahu tirmidhi wa gairuhu dalun al-iktisal walau ba'da zawal li adami dalilin mani amin malai ce ba wani dalilin da ya hana kana azumi zafi ya cika gari kaɗan je kaɗan watsa kaɗan sanyaya ba wani dalili da ya hana wannan ha'un alƙublatu lissa'im bi sharti adam inzal za ka iya ka rungo matanka za ka iya kai kisin matanka muddin ka aminta ba za ka iya yin inzali ba domin mazi bai karya azumi karanta littafin iktiyarat fiqhiyya na shekul islam ibn taimiya ya tabbatar da wannan hukuncin kaɗai abin da aka hana kar abin yi zurfi a zarci kar abin yi zurfi a yi shi kaɗai aka hana ungo kasan kai al'amarin naka mai girma ne to kai baya-baya ka bar masu ƙarfin hali su sa'i an aisha radiyallahu an haƙalat kuma ba sunna bane halal ne kawai ba wani zai ce to ai bai rungumu matan shi da azumi ba to ai ba sunna bane aisha allah ya kara mata yadda da ce kanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sa'imun annabi ya kasance yana sumba yana runguman matan shi yana azumi wa kana amlakakum irbihi ya fi ku mallakan sha'awan shi shi bai zarcewa muttafaqun alai kai ma kaga zaka iya to ga bili ga mai doki nan na gaba mala ya ce al'ibru ghairul mugziya atibbiya al'ilajiya allura na magani da likita zai maka muddin ba na abinci ba ne ba ta karya azumi a maka allura sosai chloroquine injection waye waye injection wannan bai kare azumi sai in na abinci ne malici ne adami dalilin mani min ha saboda babu wani dalili da ya hana wannan zai zauku ta'ami lil haja za ya ɗanɗana abinci don a ji gishiri yayi ko a ɗanɗana abinci a ji sukari yayi ko a ɗanɗana tsamin ya yi, ko garɗin yi, duk wannan babu laifi saboda jin waɗannan abubuwa a jikin harshe ake yi ba a makoshi ko a ciki ba in ya zo makoshi ba abin da za ka ci ba abin da za ka ji in ya je ciki dama nan makar ɗin shi yake amma a harshe ake jin waɗannan abubuwa qala ibn abbas radiyallahu anhuma la ba'sa an yadhuqa al-khal wa shay ma lam yadkhul khalquhu wa huwa sa'im annabi yace ba ibn abbas yace babu laifi mutum ya ɗanɗana kunu ko ya ɗanɗana abinci muddin dai bai zo makogoran shi ba in yana azumi wannan asari al-imam al-bukhari ya rawaito shi mu'allakan wa wasanahu al-baihaqi wa ghayruhu wa sanaduhu hasanun al-imam al-bukhari ya kawo shi ba tare da isnadi ba baihaqi ya kawo shi cikakken isnadi kuma sanadin shi hasan ne ha al-hijamatu idza lam tad'ib qahu in ba za ta sa mutum ya galabaita ba an ibn abbas radiyallahu anhu ma qal daga abdullahi dan abbas allah madaukin sarki ya kara masa yadda ya ce ihtajama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa sa'imun annabi yayi kaho yana azumi rawahul bukhari magana ya kare wasu ila an tambayi anas a kuntum takrihuna alhijamata lis-sa'im kuna kyaman mai azumi yayi kaho qala la ya ce wane mu annabi ya yi illa min ajalin dhafi dama akan ba da shawara ne a kwaba in har mutum zai yi kahon kuma ya galabaita rawahul bukhari gaba na gaba alkohol aini babu laifi a sanya kwalli kowane irin kwalli babu laifi ina fatan mun gano wannan da kyau li adami dalilil mani minhu saboda babu wani dalili da ya hana wal hadisul marwi fi nahai an hadisin da aka ruwaito wai annabi ya hana sa kwalli munkarun hadisi ne munkari wa munkarun fardu bihi rawin gada ta'diluhu la tahmilu tafarruda kama kala ibn main kama yanda ibn ma'inin ya ambata cewa babu laifi a iya sawa sannan hadisin munkari ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu na tara malam ya ce ahalul a'azar waɗanda aka ba su uzuri aka ba su dama sa iya aje azuminsu saboda lalurori to ga bayaninsu ya zo kan gaba ga lokaci kuma akan gaba za mu saurara a nan mu nemi taimakon allah subhanahu wa ta'ala karatu da zai biya bayan wannan sai mu zo mu ji su nan kuma menene yake a kansu allah madaukin sarki ya shiryar da mu فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم